yau za a ƙara da wata ita ma daga annabi Musa kuma ku daure ku gane me yasa ake aka ka? annabi Musa mustajabu da'awa ne shine ɗaya daga cikin annabawa ulul azmi minar rusul da aka yi magana wanda bai taɓa roƙon Allah wani abu ba face ya samu tun da yake shi mustajabu da'awa ne duk addu'ar da yi Allah ya karba shi yasa aka ce wani wuri mun karanta nan aka ce har ma daga baya sai dai na roƙo Allah yana jin kunya yace annabi Musa ka dade ba ka roƙo yace ya Allah na roƙe ka na roƙe ka kai man kai man har kunya nake ji yanzu in ƙara roƙon ka wani abu ban taɓa roƙon ka ba face ka bani yace ya Musa ai duk abin da ya dame ka ka roƙe ni ko da gishirin da zaka kwaba garin ka ne ka roƙe ni in baka da shi ko ciyawar da zaka ba awakin ka ne ka roƙe ni in baka da ita ka roƙe ni to ga wata nan yanzu annabi Musa ya daga hannu kai ma yanzu da zaka daga hannu idan ka ga rikici ya zo abubuwa sun cakuɗe kaga ba mafita ba inda zaka duk inda ka duba bulo ya tare ka duk inda ka tuba bulo ya tare ka ka koma ka daga hannu kai wannan addan ka ce ilahi ahata ilmuka wa sabaqat iradatuka wa nafazat qudratuka wa yadika maqalidul umur shikenan fa an gama abu kalma na hudu ko ka hada da ilahi ilahi ahata ilmuka wa sabaqat iradatuka wa nafadhat qudratuka wa biyadika maqalidul umur an barno maimaita karanta muji ba ka haddace ba ne yanzu ne kake ji malar sani wani da zuwa kaji abin da aka ce ko ba ka fahimta ba ina ga kake so ka fahimta eh adda ce aka ce ma adda annabi Musa alaihi salatu wassalam ba ka ji inda yake inda alin da yake ciki ba eh a taimaka ma da mi <laughs> ilahi ahata ilmuka wa sabaqat qudratuka wa nafazat qudratuka wa biyadika maqalidul umur ya allah ilmin ilminka ya kewaye komai wa sabaqat iradatuka nufinka duk abin da kai nufi ya riga ya gabata in akwai wani abu ba yadda zan yi da shi wa nafadhat qudratuka ka ya riga ya zartu akan komi ka zartar da abin da kaga dama wa biyadika maqalidul umur mabudan al'amura gaba daya a hannunka yake kai kake kawo mai kyau kai kake kawo kaza kai kake kawo komi shikenan kawai annabi Musa da ya gama addu'a nan thumma aslama ay jafanaihi ila nomi, kawai sai ya runtsa idan shi kawai ya ci gaba da baccin sa ya kyale komi wa qalbuhu ay li khaliqihi jalla wa ala zuciyarsa gaba ɗaya ya maida ta wurin mahalicinsa mai girma da ɗaukaka wathiqan min hifzihi wa riayatihi ya gamsu Allah zai tsare shi kuma zai kiyaye shi ku duba ku abin da ya faru falamma kaza. yayin da ya farka wataƙila sai da safe da ya dinga zuba baccinsa sai da safe ya farka wajada dhi'aba tar'a mal aghnami sai ga da zakokin da kurayen da dila din namomin dajin sun jera sun haɗu shi da tumakin shi suna ta kiyo kawai ba mai taɓa wani ana ta yawo ana cin abinci a jena a ci ciyawa a jena a ci ciyawa ana ta shagali ba wanda ya taɓa su mhm. to kai mala zani eh barka kawai ga tumaki da awaki sun haɗa kai kawai ana ta ci da kuraye da zakuna da da da kirkeci duka ga kirkeci dila mabannacin bala'i ko ba zai ci ba sai ya ga dabba amma yanzu sun haɗe kawai suna ta suna cin ciyawa tare ana gub ko ina a nan da gudu a koma a ɗiba nan a je nan a sha ruwa a dawo a ta tsalle tsalle ana ta yi shi da dabbobin shi an haɗe ba wanda aka taba ko ɗaya fa ajaba min zalika annabi Musa yayi mamaki yace kai Allah da iko yake lalle Allah ka cancanci mu roƙe ka fa auha Allah ta'ala ilayhi sai Allah ya masa wahayi yace ya Musa la ta'ajab yace kada wani abu ya baka mamaki kulli kama uridu a kullaka kama turid ya ce ya musa kada wannan abun da ne maka ya baka mamaki ka kasance man yanda nike son ka yi kai kuma sai in ma yanda kake so